na babban malami waliyin Allah Muhammad Usman bin Muhammad bin Kodi wanda muke sa masa take wane ne Usman dan Fodiyo mai bibiyan wannan karatu zai ga kullum muka zo muna faɗin cewa lallai Usman dan Fodiyo ba wani tsoho ba ne ko wani shehu mai cin saraka wanda ya keɓe kanshi a cikin zarwe yake wa mutane addu'a yake amsan sarakansu samu bibiya za mu ga cewa lallai usman dan fodiyo amiru ne shugaba ne na musulman ƙasan hausa ga baki ɗaya wanda ya karantar da jama'a sannan ya zo ya jihadi ya fatattakar da mushrikai da 'yan bidi'a wanda shi ne ya kafa wannan dauloli da kuke gani wannan masarautu da muke da shi tun daga abin da ya kebe har kano wannan masarauta na waye na wannan mujaddidi ne to lokacin shi ma da gaske yake ya rike allah kuma ya tsaya akan tauhidi da kuma sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ɗaukaka shi wajen shekara ɗari biyu da wani abu kenan amma ka ji kullum sai an ambaci sunansa amma sai abu ya samu matsala ka samu makhalafa min ba'dihim khalqun ada'u sala sai ga jikokin shi su kuma sun sauka a kan hanyar kakansu to sai Allah yake azabtar da su kuma wannan ita ce sunan Allah na rantsu da Allah duk wata daular musulunci da kaga an yi ta a duniya babu abin da yake karya ta sai idan mutane sun sauka mai a asalin inda aka gina wannan abu wa dura ku gani yanzu misali mu ɗauko izala ga izala farko kowa inda yake bada ke ba kowa sha'awa me yasa saboda an tsaya akan tauhidi da sunna amma da ƙarshen nan fa sai aka fara kawo tallan maja ciki kun ga inda Allah yake yi da su to haka kowane irin al'umma ko mu yanzu muna faɗa mun tsaya kitabu wa sunna aqida mun tsaya kan sunna na rantsi da Allah idan nan gaba ta gaba yan demokradiya suka me haɗa mu da wasu biliyoyi miliyoyi sai muka sauka Allah sai ya wulaƙanta mu wanda ita ce sunan Allah kuma ba za a samu canji ba ba wanda ya sai canja wannan sunan to da jikokin dan fodiyo suka sauka sau koma suna bautawa karnukan demokradiya kun ga abin da ake ta musu kun da ake wulakanta su yanzu ta kai kashe su ake to haka Allah yake amma da sun tsaya a kan inda shi kakan nasu ya tsaya da duk ba kai wannan ba yanzu ku duba jihohin can guda uku wanda a cikin nan ne dan fodiyo ya fito fa Sokoto ta Zamfara Katsina da duk Najeriya duk duniya Afirka ba wanda ya kai wannan jihohi mai rashin zaman lafiya idan muna faɗan wannan sai ga yana surutun banza shi mamansa tana gida kusa da shi ko matansa lafiyan talau ƴaƴansa suna kusa da shi amma ba wa'annan da muke magana a kansu ba, an ma matan shi fyaɗe an rusa masa gida an hana sa kasuwanci an gore sa a garin da shekara hamsin a ciki duka wannan zalunci kuma hayyo har ba ana yi hayyo har ba ana yi to shi sa muna magana baka fahimta amma su da suke cikin bala'i suna mai suna fahimtar me ake nufi to shawar da muke so ba matasan zamfara da sokoto da katsina ni da ni ne su musamman mutanen zamfara na rantse da Allah za mu gangami ne mu je wajen turci mu ɗauko shi mu aje shi a gwamnatin house eh ya zama shugaban jiha komai ya zauna lafiya amma matasa yanzu nan suna sayan makamai da sauran suna suna da haɗa a social media cewa wai za su ba ta kashi da waye da suturci wallahi ba za ku iya ba wani bidiyo da aka sako ta kwanan nan ai ga wani shugaban yan ta'adda yana cewa wallahi gwamnati ke ɗaure musu gindi kuma suna ba gwamnati return biliyan ashirin suke ba gwamnati ko biliyan arba'in ka ji bala'i ya ce kuma wallahi aka ce sojoji za su iya muku ya ce Allah ba su iya ba ya ce muna da wata bindiga muka ɗana tana tafiyan kilomita 60 ya jefa faɗa duk abin da gwamnati take musu to dan Allah gwamnatin Najeriya ba su iya ba sai ku ‘yan gari za ku je ku kashe kuɗi ku sai makame ku iya ba za ku iya ba zama lafiya kawai wannan matasa su haɗa kansu su ce turji zo ka shiga government house idan ba za su iya wannan ba sai su mushi mai poster 2027 magana ya kare Shi ne kawai magana amma na rantsa da Allah tinubu ba zai iya kawo tsaro a wannan yankin ba wallahi tallahi lokacin da aka masa interview wata mata ta same shi a Ingila ne ko London ne ta ce to me za ka yi wa arewa ta ce ita arewa matsalan tsaro ne ce idan ya taɓa tsaron za a kashe shi <laughs> tinubu fai faɗa wannan wani ya taɓa tsaron za a me kashe shi ne kake tunanin wani karamin gwamna zai wani abu sai haka matasa kan ku ka ba kanku wahala fada da wa'annan wa'annan mutane ba naku bane turji ku je ku same shi in yana so ku sa shi a government house ku ɗauko shi cif ku cire wannan wanda yake wajen ku sa turji in haka zai kawo rikici ku haƙura 2027 ku yi poster ku zaɓi turji magana ya ƙare dan na rantsa da Allah gwamnatin yan demokradiya gwamnatin arna ba za ta iya tsara jinin ku ba wallahi mun sha bada ita ba demokradiyyar dama fa an yi ta dan ta sha jini ne ba kawai an yi demokradiyya dan ta barna ne ba ta kawo gyara ba yanzu idan an rena musu wayo fa 2027 ko wanda zai zo kamfen a wannan jihohin sai ya ce musu me zai kawo tsaro ko ba haka wanda suka faɗa musu ba sun kawo tsaro ina malaman jihohin nan suke ai ina ji yan jaridu suna zuwa wajen tuji ko yan jaridu suna zuwa to me yasa ku malamai na wannan jihohi ba za ku tashi kuma ku je ku mushi wajen tsoron Allah ba me yasa ku tashi ku je yan jaridu suna zuwa kuma ku ce kun zuwa matsayin me malamai in ka ga abin da ake mutanen na rantsa da Allah ko bacci ba za ka iya yi ba wallahi muna magana da wani ya gani to me ya shafe mu kai baka da imani ba ba sai me kake yi ba ne ba san me kake ba ka nan kana karatu wani ba in wani malamin in matan shi ba lafiya ko karatu wannan ba za a yi ba wani maman shi ba lafiya ba karatu wannan ba za a kara karatu ba hankalin shi ya tashi amma ko wannan a gaban shi za a yi me zina da matan shi ko mamansa a yanka a kashe a kona kuma ka zo kana an magana ta cewa ana tashi ba baka san me kake yi bane kai kana zaman lafiya kuma wannan shi ne yan wata ga musulunci la yu'minu hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi baka cika imani sai abin da yake zamu yan zamfara yan katsina yan sokoto kai ma yana zamuka ina a cikin zuciyanka wallahi shine ka cika mumin amma ba wasu da wata muguwan magana wai idan gemu dan uwanka ya kama da wuta kai me ka samu naka mai ruwa ai zai bushe gemun ko kuma wutar za ta yi tsalle daga gemun shi ta zo me gemun ka abinda musulunci yana shi shine idan gemun ya kama da wuta ka taya shi ku kashe wutan kai ya tsalle ya koma wajen wani shi yasa kana murna ne kai ai yanzu kuna zaman lafiya a jihar ku na rantse da Allah bala'in da ake so a kunnu a wannan yanki in ya busu na rantse da Allah sai dai ka bar kasar saboda wannan shine shawara ga matasan wajen ba ku iya faɗa da su ba faɗa da su ba naku bane ku je kawai ko ku kawo turci ya zauna gwamnati house wancan mara amfani ya fita ko kuma ku mushi posta ana zuwa ku ce sai amirin mu'minin na turji kawai magana ya ne. to wai nan dimokuraɗin me suke mutane an barka da yunwa ba aikin yi yanzu rayuwar ma kuma kwacewa ake a wajenka wannan rayuwa ne wani to ku duba ku ga inda yankin ta koma amma lokacin dan fodiyo fa nan ne ta koya ina aminci saboda ya tsaya akan me A kan fada da shirka da fada da bidi'a. yana mutuwa suka mai da abin abin da suka ga dama shi yasa shi ma Allah ya musu abin da ya ga dama wallahi duk kusancin ka ga Allah duk kusancin ka ga Allah na rantsa da Allah idan ka shuka wiwi me zai fito wallahi wiwi zai fito ba haka duk sabon Allah in ka shuka shinkafa shinkafa zai fito zaka duk wanda ya saki hanyar addini ya riko da wani shirme hayaniya ko shi ya samu fita bai samu fita ba to shi yasa a cikin babban aikin dan shi shine fada da me shirka da bid'a yau kuma dan fodiyon shi ake bauta a kabarin in ka je sako ta bid'a har sai ka ture to ya haka yake to shi yasa an ka duba za a gane wai dan fodiyo za a gane lalle mutum ne mai kishin addinin Allah wannan sai yasa Allah ya taimaka mashi Allah ya bashi nasara akan me akan makiyansa Don fodiyo ya cire da kama labari satin da ya gabata mun ji magana umar bin Abdulaziz da ya kawo yau kuma mun tashi a maganar malik ليس لأحد wa ووافق malikun أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقف مالك عند زمزم فنادى فقال يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك ابن أنس أنا النذير لمن هج هذا البيت وهو على بدعة فلا يعي نفسه باطلا ومما كان ينشيط مالك رحمه الله وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات bada'i na'am Usman dan Fodiyo Allah ya kara masa rahma sai ya kawo mana yadda a samu manyan malamai magabata na kwarai da suke riko da me da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke yaƙi da me da bid'a na rantse da Allah duk malami a wannan zamani bai yaƙi da shirka bai yaƙi da bid'a bai yaƙi da me da zalunci wallahi ba malamin addini ba ne kawai karen waye karen yan demokuraɗiyya ne kawai zai zo gaya muku abin da zai gaya muku in zaɓe ya yi talla abin da zai talla ya wuce amma dole ne a samu malamin musulunci yana inkari wa shirka yana inkari wa bidi'a, yana inkari wa zalunci mala yake cewa wa kafa malik inda zamzam fanada an zo aikin hajji sai imam malik ya tsaya a wajen rijiyar zanzan fa qala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku jama'a man arafani faqad arafani wanda ya sanni ya sanni wa man lam ya'rifni fa ana malik bin anas yace wanda bai sanni ba ni ne malik dan anas ana nadhir kulli man hajja hadha albayt ina gargadiya duk wanda zai aiki wa huwa ala bid'atin kuma yana kan me yana kan bid'a fala fala yu'anni nafsahu batilan kada ka ba kanka wahalan banza kaga dan bid'a musamman bid'a in ta kai shi kafirci in yaje aikin haji ya aikin banza ne shi yasa aikin banza aikin haji dan dariƙa wai kana da kuma aikin haji ya je wai ka sai kike ka je Saudiya ka yi aikin haji? ka ba ta lokacin ka ga abin da Malik ya ce yace in dai ka san kai dan bid'a ne to kanka yau kanka me wahalan banza kai ta sa'a yi kai ta dawaji kana bata lokaci ne shekara nawa aka faɗa wannan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu amma in ustaz ne na yau fa sai ya ce a'a addini ai ana kiran mutane ba a koran su ne wani kaga ana bidiya sai kai shiru wai kaka kore shi wannan ba musan da su samu wannan addinin ba wa mimma kana yushidu malik rahimahullah yana cikin baiti da imam malik yake yawan rirawa yana cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatan duk wani al'amarin addini mafi alkhairi shine mai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah in dai abu addini ne idan ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba kai aikin banza aikin gobe na rantsi da Allah wani malami ya zo baka wata sallah da daddare ka ce wannan sallah na fatahi ne dan kasuwa ne kai za ka samu ci gaba a kasuwa amma sallar ka yi raka a casa'in da tara kowace fatiha da sura kaza kaza kaza kaza wallahi ka yi aikin banza aikin ko wani kawai zo samu wata katuwar carbi kamar hanjin akuya ya zo mai dubu ɗaya ce mai ɗari takwas da hamsin ne mai ɗari menene ka ce kai ta yi ka ta ya haula la kutu wace ce wace ce kai ta wata iskancin banza wallahi ka ɓata lokacin ka ne shi yasa dole in dai al'amarin addini zo mai irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ga kullun yan dare ko sai su je su ta cewa wai ahlus sunna ba sa son manzan Allah dan Allah ka duba mu fa mun ce ba za a yi komai ba sai inda manzan Allah ya yi kai kuma ka ce a'a za a yi ne kawai inda in ya si ko tijjani me yayi ko da ya sa wa na manzan Allah dan Allah yanzu a cikin mu ya kuwa ke son manzan Allah mu fastura ba za mu sa ba sai inda manzan Allah ya ce mu sa sallah da kake gani wallahi ba ma ruku sai inda manzon Allah ya ce ba ma sujjada sai inda ya ce ba ma dakuwa sai inda manzon Allah ya ce hatta sawun mu da muke sai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni muke yi aure in za mu sai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mi aure muke yi komai namu sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma da yake dan ka akwai renin wayo sai ce mu makiya manzon Allah ne makiya manzon Allah mu da ba ma komai sai da manzo Allah ya ce hatta tari hatta dariya hatta atishawa sai abin da manzo Allah ya ce a ce muke faɗa kuma kullun da kaga muna ta zuwa muna ta inkari dan me yasa an sauka akan hanyar manzan Allah ne yau dan dalika ya dawo hanyar manzan Allah mana dan kungiya ya dawo hanyar manzan Allah mana dan demokradiya ya tuba ya dawo hanyar manzan Allah mana kai ko za ka ƙara jin an gama Manzan Allah ya zo da tsarin gwamnati manzon Allah ya zo da mai gwamnati cikakkiya mai adalci amma aka watsar aka ɗauko wani bature kuma zai ka ce mai shiru manzon Allah ya zo da sunna aka watsar aka ɗauko wani tijjani sai ka ce mai shiru a wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba kaga mu fa manzon Allah ma muke mai kare addini da ya zo da shi amma kuma in ya haɗu da kai sai ya ce wai mu ne makiya manzon Allah ko kuma su ce mun kawo aƙida da ya sa mai aƙidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ka duba yace wa sharul umuri mudasatu bada'i'u mafi sharrin bala'i a duniya a cikin addini shine me shine bid'a bid'a fa idan kana bid'a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka tuba Allah ba zai ansa tubanka ba sai ka bar bid'an da kake za mu zo nan gaba zai kawo zai ishara za mu zo da hadisi idan kana maulidi sai ka sha giya bayan an ga maulidi ka sha giya ko kai zina ko kai caca ko sabon Allah sai ka ma Allah ya gafarta maka Allah ba zai gafarta maka ba sai ka je ka bar wancan bid'an da kake kafin Allah ya ansa me ya ansa tubanka shi yasa maliku yake cewa ala bid'atin fala yu'anni nafsahu batila wanda yazo akin haji yana bid'a amma malik ce kame kaka ban ka wahala dan Allah ba zai ansa ba mutane suna dan daukan bid'a wata abu ce mai sauki bid'a rusa addini take tana yanke alaƙanka ga Allah ne na rasa Allah har tubanka Allah ba zai amsa ba sai lokacin da ka bar wannan bid'a sai ka istighfar sai Allah ya amsa to shi yasa fa in dan bid'a da kiyaye fa har ya mutu fa Allah bai amsa aikin sa har ya mutu Allah bai amsa aikin sa ka duba ga bala'i kuma bid'a na dan izala ne dan shi'a ne dan salafiya ne kowa yayi ita bidiya bidiya ce kowa yake yin ta ba ka zuwa kana ikirarin ahlus sunna kana shafto bidiya kuma an zama ganin bidiya kullum kai ta zagi yan maulidi kai ma kana cikin su ta haka dole sai mun kiyaye na'am فقال الشافعي رحمه الله ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه نعم إمام الشافعي كدوبا ashe dan fodiyo yana kun me salaf ne ashe ba salafi ne ma ka ce mutum salaf yana addini inda me magabatan baya suka yi sahabai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wanda su ake kira salaf ashe dan fodiyo irin sa yake bi yace wa qala shafi'i rahimahullah laysa fi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ittiba'uha ba tsakaninka da sunna shi me sai bi tsakaninka da sunna in ka ji ba wai ka karanta ka iya ka haddace hadisai ba ba shi ban tsakaninka da sunna tsakaninka da sunna kana ji an ce sunnan manzo Allah ne kawai sai aiki ba ka tsaya ka bincika malamai musabai suka ce sunna suka ce mecece mecece ba ruwanka da wannan kawai ana cewa wannan sunnan manzon Allah ne ya inganta kawai sai aiki in ji waye in ji imamu shafi'i ba ina masu yan mazhaban shafi'iyya ina yan mazhaban malikiyya ga abin da suke faɗa da kansu sunnan manzon Allah bi kawai ake shi yasa mu muka zo muna karanta maka hadisai ba muna karanta maka hadisai ba ko mu irabi ko mu ji larabci ko mu ga za'a muna gaya maka kawai ka bi kawai malam kai tsaye kawai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kadda sutura mutum ya wuce me rabin korinsa wannan sunna ne in ka ji kawai ya zama bi ba magana cewa kai ka ji wata hadisi kai hadisin nan a'a kana ji ko ya inganta kawai shike ka so shadda dubu talatin arba'in ne da kana dan bidiya baka sani ba kana take wando sai ka je wajen waye sai ka je wajen tela wannan shaddan mai tsada waƙan barin nan a raba ta biyu ce fa tsakaninka da sunan manzon Allah ba wani abu bane wannan shine tsakaninka da sunan manzon Allah idan aka ce sunan manzon Allah ko yana nufin me ka bi kai amfani da shi amma sunan manzo Allah kullun ka ji ka tara a kwalwanka wannan bai zai maka amfani ba ba wani amfani da zai maka shi yasa shi mumini ana cewa sunna ce ta manzon Allah sai bar duk wani abu da yake sai bi ta amma yau haka muke yau da munafunci ya cika zuciyarmu ce ga sunna sai ce ga abin da malam wani kaza ya ce ga sunna ga abin da malam wani yake yi ga sunna ga abin da ya taso na ga ana yi ɗan gargajiya ke ita sunnan manzala tana rushe ra'ayin kowa ne shi yasa ka kiyaye wallahi in kana so ka haɗu da Allah lafiya a lahira ka shiga aljanna shine tsakaninka da sunnan manzo Allah me aiki kawai shi yasa ko dalibi ne ko ba dalibi ko malami ko ba malami bane ai ana fasarawa ko shikenan kawai ya wuce to haka wannan shine abin da Imam Shafi yake faɗa kuma wannan ita ce aqidan waye Usman bin Fodi na'am فقال أبو حنيفة رحمه الله عليك بالعثر وطريقة السلف شما أبو حنيفة أبن ديكي فدا abu hanifa ya riga su maliku shi na farko a cikinsu yake cewa alaika bi asar, kai ruko da sunna al al-hadis alaika bil hadis rasul kai ruko da shi wa tariqatis salaf ruko da hadis manzo Allah kadai bai zai isa ba sai ka duba ka ga ya sahabbai suka aiki da shi kaga abin akwai aiki ko da Allah ya alƙawari duk wanda ya addini ba inna sahabbai ba wallahi tallahi wutan jahannama zai tafi shi yasa duk wanda ya zo maka da wata bidi'a a wannan zamanin ya zo da demokradiya sai ka ce sahabbai sun yi sai ya ce a ce to ba za ka yi ba ya zo da me tijjaniya sai ka ce sahabbai sun yi sai ka ce ba ya ce a sai ka ce ba za ka yi ba ya zo da kadiriya sai ka tambaye sahabbai sun yi ya ce a sai ka ce to ba za ka yi ba ya zo da izala sai ka ce sahabbai sun yi sai ya ce a sai ka ce ba za ka yi ba shikenan dan na rantse da Allah in kai addini ba irin nasu ba wallahi Allah ya ce su kai batacci ne kuma wallahi saka wuta kuma kur'ani ya zo da shi fa in amanu bi misli ma amantum antum suwaye sahaba hita da to wannan ya shi sun shiru ku fahimta shi yasa Abdul Umar bin Abdul Aziz yake faɗa mana ai karatun da muka wuce a sati yace duk wanda ya karatu ba kan hanyar sahabbai ba ya addini ba irin nasu ba Allah zai sa shi a wutan jahannam kuma ayan Qur'ani ne wa ya yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira shi sa sahabban dole ka karanta hadisi sai ka kokari ga ya sahabbai suka aiki da shi in baka samu ba ya tabi'a suka yi ya atba'u tabi'ina suka yi to ka huta ba amma ka dauko hadisi kana birnin ya shugaban kungiyar izala ya ce ya ya tijjani na me ronka da tijjani ba abin da ya alaka da tijjani can abin da yayi nashi kai ma abin da kai ya zama mai naka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasab ba ruwan kake da a dunkule ka a rike ka da wani a ce kai wani bai wali ne kaza ga abin da ya in ya dace na manzon Allah ka dauka An bai dace ba ka aje masa ba ruwanka da wani wali ne ko waye walittakan shi wa za ta amfana shi fa za ta amfana kaga duk walittakan dan fodiyo ko walittakan wani mai walittaka fa shi fa za ta amfana fa kai ban kare muku da ce babanka wali ne ko kai babanka annabi ne in ba ka je lahira fa annabtan nan shi kadai ta amfana kai ba za ta yi maka amfani ba sai ka me sai ka bi shi ba shi yasa Allah ya buga mana misali da yawa a Qur'ani daraba Allah masalan lil ladina kafaru ko imra'ata lut imra'ata nuhin ko wa لوط lut kana ta ta ta abdan min ibadina salihin fa kana ta huma falam yughniya anhuma min allahi ما wa qila dukulan nara ma adda annabawa ne ashe baka baki abuga gidi kice kai ai ni mijina ustazi ne mai wa'azi ne ai mijina ne ke kaza mijina ne idan baki kuskure kin ba abin da ya faɗa ba shi ma bai aiki da abin da ya faɗa ba duk ta za ku tafi baka zuwa ka ce me ka ce ai Baba na ne farkon limamin juma'an garin nan kaza kaza a yana annabi nuhu ma wuta yi katke na ko kala ya bunayya irkam ma'ana lokacin da Allah ya sauko da ruwan ne sai ya ce zo mu je ya ce a sa'awi ilal jabali ya sumini min alma a ni na hango wata me wata tsauni zai kare ni daga wutan zai kare ni daga ruwan haka inda demokradiya suka muku an ce ga gwamnatin musulunci ga abin da manzo Allah ya sun ce a ah, mun gano wani tunanin wani tinan nan bature wanda ya mutu shekara ɗari nawa to wai da shi za mu yi amfani mu rayu wallahi haka suka yi shi yasa abubuwan da muke cikin bala'in nan daidai muke da mai yaron annabi nuhu ga kwale-kwalen annabi nuhu ka shiga sai ce a'a akwai wani dabaru da zai ga shari'a musulunci ku zo a gaba gwamnatin musulunci sai suka ce mai a'a akan tunanin wani lalluga da waye da shi za a amfani yasa kowa yake cin kwal ubansa a ƙasar kuma Allah ba zai komai ba a inda yaron annabi nu ya halaka wallahi haka za mu halaka in dai muka cika da bin waye wannan in demokradiya musulunci ya zo da komai me ya amfanin imanin namu yanzu ba daidai abin da ake cewa ba an ce manzo Allah ya ce ku ce tunugu ya ce ba an ce ba Allah ya ce tunugu kun ce me tunugu ne ya ce dan constitution shine tunugu wa shi constitution din shine kuma ita yake karewa in kuma ka ce ba yadda yake karewa ustazu ga aiki din da aka samu mazinaci a angon mata bulala nawa aka ce dari ko dan Allah ustazu mu da za a kare da kai eh ka ce ba ita tunugo yake karewa ba ko ka ce tunugo ya baka yanci kai addini to da Allah ga shawara din da aka samu mazinaci a angon ku da Allah ku kai limamin ku mata bulala dari ka ga inda tunugo zai da ku ana ga muku abu kuna kuna surutun banza yake ustazan ba san me suke yi ba wasu sun fi gani su kare tinubu da su kare Allah sun fi gani su kare tinubu da su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan tinubu za ta ba su kujerar aikin hajji ko za a ba shi na umara za a saya masa rago gaskiya ba nawa da istighfar sai dai Allah ya kiyaye na'am وحكي عن أحمد عن أحمد بن حنبل قال كنت يوما مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء فاستعملت الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمعزره ولم أتجرد فرأيت تلك الليلة قائلا يقول لي يا أحمد أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك قلت من أنت qala jibril Allahu akbar kuje an hakaito hukiya Ana Ahmad bin Hanbal an hakaito wani labari daga waye imamu Ahmad Ya ce kun ci yawan ma'a jama'ati ce wata sun fita da shi da wasu abokanansa ko wasu mutanansa haka jarradu wa dakhalul ma sai suka cire kaya tsirara sai suka shiga ina suka shiga ruwa Ya yace fastamaltu hadith ni kuma sai na yi cewa sai tuna hadisin manzon Allah sai na aiki da shi kaji ban da ake kai wanda ce kai da Allah nan kawai da Allah zo mu je abu na kwana ɗaya ne kawai Mun ka samu wani tsinan ne ma ya ce daga duniya sai Kaduna ku duba aiki da hadisi yayi fa yace sai na tuna manzon Allah ya faɗa a hadisi ya hana sai ne aiki da hadisin yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir manzon Allah ke cewa duk wanda yayi imani da me Allah da ranar ƙarshe fala yadkhulul hammam illa bi mi'zar kai ya shiga bayi kai ya shiga wani wajen wanka sai da me sai da kwanjalle ko kuma sai da wando a jikinsa kaka je ka shiga tsirara alhammam anan kun ga sai ta'awilin sa shine me kogi da sai da kogi me ake wanka ake sai ka bai halatta kana riga ne ko kana ina ba za a shiga kogi kai ma ka cire rigan ka shiga ko ka cire wandon kai tsira ka shiga a ka shiga da me ka shiga da wandonka sai ce walam atajarrad sai ce ban cire kayana ba fara'aitu tilkan laila qa'ilan yaqulu li yace sai je na kwanta wannan daren sai na ji wani mai kira yana ce mu ya ahmad ya kai ahmad abushir ina maka bishara fa inna allaha qad ghafara laka allah ya gafarta maka bi istimalika sunna sai da kai aiki da wannan sunna ku duba za ka yi bidiya ɗaya sai Allah ya tsine maka ya daina san aikin ka za ka yi sunna ɗaya saboda sanadiyan sai Allah mai ya gafarta maka baki da haka abin yake ya ce waje alaka imama yuktada bi ya ce kuma Allah ya mai da kai abin koyi ga mutane yau ba kowa yana so a kira shi imamu ahlus sunna ba me yasa sai da imamu ahmad kowa koyi yake so ya zama imamu ahmad in ana so kana so kama mai da'awa tarbiyya musamman a wannan zamani da fitina yawa to ka ɗaura shi akan sunnan waye akan isan waye imamu ahmad imamu ahmad duk garin kowa ya da qur'ani ba maganan Allah bane imamu malik ahmad ya ce wallahi qur'anin Allah eh, maganan Allah gwamnatin ta kama shi ta dinga masa bulala shekaru tana azabtar da shi har da kai ranar da imamu ahmad zai dagiya sai da aka kira likitoci suka cire babban nama a bayansa me zai faɗa kawai ya ce shi ma da qur'ani mecece magana me ba magana Allah ba halitta ne kuma za a kyade shi kuma a bashi kuɗi yau dirgicin da aka yi da mu me ake so mu ce mu ce demokradiyyar nan da lalura ce kuma daman tana ɗan kama da musulunci ko dan musulunci akwai yanci demokradiyya ma akwai yanci ƙarya kake zindiki demokradiyya kafirci ce ba ta daɗi da musulunci to haka imamu ahmad ya sha wahala ba bayan ya koma gida sai ya dinga ma bai ya dinga limamin da suka mishi wannan gafara aka ɗiko kuɗi da yawa za ka yi cewa aka ɗauko irin miliyan ɗari biyar in na yanzu a gada masu aka ce to ma imam kai mana haƙuri abinda kakanninmu suke maka muna neman abuwa ka yafe musu amma ga wannan kuɗi a ɗan sha ta fashe, a sha na jiki ya dawo <laughs> to bai yake malamin Allah sai ce a haza ashaddu min zalika yace wannan kuɗin ya fi wancan abin da bala'i cabbi wa ya ga malaman ƙungiyoyi an kawo musu gana masu cabbi Allah akwai wanda zai ce a koma za ka gana mu suko kiri bari mu kai 2027 dan tinubu ya san ya sha miyan karshe to kuma mutum ne mai kuɗi ko awara ba ga ji abin da zurutun ya faɗa ba ya ce idan ana so a ba malamin kuɗi ana kiran shi pa kuma abokin mai ba wannan gwamna ko shugaba shawara wai za a kai ma wancan miliyan goma sai ce a kai ba shi ashirin in ba ka ba zai yi ba haka ake raba kuɗaɗen ba to raba raba ma sai yaushe 2027 malam za a raba kuɗi za a raba kuɗi sosai kuma za a je aikin hajji da ba ta zuwa ba da eh to yaro duk malaman naku yan ƙauye ka je aikin hajji sau da bai isa ba kai ma sai ka je an maka salfi kana ka'aba to abin da zai ibe su kenan shi yasa ni ban tunanin tinubu zai faɗi ba gaskiya ban tunani domin dama ita demokradiya kuɗi ce ko to kuma yana da ita ko malaman kuɗayayyu ne kuma suna nan da rai inda ba Allah ya kashe suka baki ɗaya bar wasu masu zuciya ba wallahi zai koma ah to me kake tunanin za a yi dama duk wannan surutun banzan da kaga suna yi haka ake duk lokacin da mulki bai ni dan arewa ka je ka bincika tare haka za a yi ta wannan surutun banzan da wuri bari mulkin a zo a yi zaben za ka yi shiru kuma wannan surutun banzan da ake yi ba zai gyara rayuwar mu ba wallahi ba zai gyara rayuwar mu ba ku duba kullum ai surutun muke ji ko ka je social media kullum sai an kama mu topic idan gwamnatin demokradiyya tana da wayo duk sati akwai topic da za a ba malamai ko wajen sati sai aka ba su topic din sarkin gobe ko yawa to haka za a yanzu sai ga wannan topic din ya kare sai a kirkiro ta topic din sai ba malaman su kuma ustazai a hada dalika da izala fada kullum wannan ya hau bidiyo ya ce baka yi larabci ba wancan shi shi ma baka yi larabci ba ya ce jahili kai ma ya ce jahili dukkan fa wannan ustazan suke wannan iskanci a social media na rantsa Allah ba wanda yake kantar da littafin aqidan su fa ka je ka duba wannan ustazan na sunnan da suke kiran sunna da kullum ba su da aikin sai raddi na rantsa da Allah ba sa kantar da littafin aqidan su dukkan su ba wanda yake sa littafi ya kantar da bango bango me aikin sa kullum kawai raddi raddi raddi su ma inda dukun gaba ne ba wanda yake sa jawari ma ne karantar sai dai me kullum raddi raddi ina za mu je ina za mu je shikenan wannan sai ta hada ku faɗa hmm? ku sa littafin kwantar da al'umma in ba haka babu inda za mu tafi a kantar da al'umma in ka ga mutum yana yawan raddi ko aka ba shi littafi yasa sa za ga ya daina za ga ya daina to yana da aiki yanzu a gaban shi amma wani wani ma fa dare hankali sai ga dauko malam ya karatu sai ya zo ya dauko ta littafi sai da layi biyu sai ce kun gani to ya saba abin da malam ya faɗa malam zai awa ɗaya yana karatu kai kuma ka ɗauko littafi layi biyu ka nuna ma jama'a an wuce malam akwai gyara fa akwai gyara saboda haka kun ji sai yake cewa kuma Allah zai sa ka zo mai ka zama abin koyi ga al'umma ya zama ko bai zama ba wallahi kai ma ka rike sunna sai ka zama abin mai koyi ga al'umma yanzu dan Allah idan aka ce ga wani matashi yana karatu na shajjafar Jafar da Allah ba dadi yake ji ba me yasa shi ya faɗi ya tsaya akan tauhidi da mai da sunna sai Allah ya shi abin koyi yanzu aka ce kai ga wani yaro can kaman albani da Allah ba daɗi mutane suke ji ba me yasa saboda sun tsaya kan tauhidi sun tsaya akan mai aqida sun tsaya akan sunna amma na rantsa wa'annan malaman kungiyar in suka mutu ba wanda za a nuna ah yanzu ma ya ishe ka aiko ba su mutu ba ma ga waki ne ko ba ka ganin matsala ya tashi a Najeriya sai ka ji an ɗauko albani shan jafa an matsala an wuce amma fa ga wani a Sokoto can ga wani a Kano <laughs> ga wani a ina ba za a sana shi ba ka tsaya ka rike sunna kamar Allah ya hidima sai Allah ya bar abatan ka shekara nawa dubu ba za a manta da kai ba yanzu imamu abin shekara nawa dubu da dari biyu ba a manta da shi ba amma ka je ka biyan demokradiya kafin ka mutu ma ka zama gawa ba uban da zai tuna ka na rantsi da Allah ka yanzu ba in ka zo ka samu wani ustazi na karanta da aqida da abin an kace dan izala sai shi ba dan izala bane ji ba tun yanzu ya ce a ni ba da izala ni dai ahalin sunna ne ka duba ga bala'i saboda haka ka rike sunna ka rike sunna ka kanta da mutane suna kanta su kida na rantsa da Allah shekara dubu ba za a manta da kai ba kai dai ka san ba ran da za a manta da albani da shajja ba a Najeriya ba zai yi ba kamar da ka san ba a manta da gumi ba ba to za ma iya manta da gumi amma shajja ba da albani ba za su manta ba kaga kamar dan fodiyo shi ma bai mutu ba ko sai da sun yi hidima amma ba duk kuɗin da ka tada za manta da kai ba za manta da kai yanzu akwai wannan cancangi kun ga cewa wancan cancanci ma ya san shi amma a lokacin ba a Kaduna state ba cancangin gaskiya cancangi shi kenan amma da yake dukiya ya tara fa in ba da kokari da yayi wa addini lokacin shi ya kokari domin ya karantar da matasa addini sosai to shi za a yi kashe kace cancan a Kaduna kowa zai kina shi kuma kowa zai masa addu'a alkhairi yasa ba aikin da za ka yi Allah ya bar ambatanka har tashin kiyama irin kama addini hidima ka je kanta da addini kanta da sunna amma in ka ce za ka bi yan demokradiya shekara hudu ne ko shekara hudu ne in aka zo aka dauka ministan nan in aka ya sai aje wani a kame wani in malami ya aka saka a haji kam an ji masu gaji da kai siyasa zai canja sai a ce maka kai satan kaza sai a wuce sai a kawo ni ba abin da zaka tsira shi saboda haka sai imamu ahmad ke cewa qultu man anta sai ya ce kai ko mai magana wane ne kai qala jibril yace shine malaika jibril ba fa annabi bane ibnu hanbalin ba malami amma da ya rike fa sai ga mai mala'ika ya zo yana gaishe shi duba ba kullum mu dinga fifita mu akan duniya wannan duniyar mai karewa ne ka tsaya ka yi wa Allah addini ka taimaka kawo addinin Allah ka ba da dukiyar ka ba da jininka ka tsaya kanta da mutane addini kar ka damu da al'amarin duniya na rinsu da Allah ba ɗin duniyar da ka da addini ya bi ka wallahi babu in ma kana karanta wani yana ya ka to akwai wani dalili a ƙasa amma in dai za ka da addini wallahi tallahi ba wanda zai yabe ka shi yasa yi hakuri ka tada addinin ka in ka wuce Allah ya bar me ya baka lala kuma ya bar ambatanka kullum kowane ƙarni sai an kira ka an maka addu'a na'am unzuru hadhihi almartabata bisawbi istimali sunna alwahida wa ala hadha sabili a'ni almubalagata fi ittiba'i sunna wa istinabi albid'ah kana jami'u sahabati wa tabi'una wa tabi'in tabi'ina ridwanullahi alaihim jami'an malam ibn Fodi eh, eh, fudi yake cewa shehu yake cewa unzuru hazihi martaba martaba yace ka duba ga wani matsayi da ya samu li eh, bisabi istimali sunnatin wahida sai da ya amfani da sunna guda daya ka duba ga matsayin da Allah ya masa har yau ana kira imam muhammad hakku ba hajjibi yace wa ala hadha sabil a'ani da fi bai, sunnah wajtinabil bid'a kana jami'u sahab yace a in wannan misalan ba da yawa na me wuce iyaka na amfani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so ka rike sunnan manzon Allah da karfi ne ko ita ko mutuwa haka sabai suka rayu haka haka tabi'a suka rayu haka atba'u na suka rayu na rantse a ce sunna daya in duk garin ku sai dai aka sheka yanzu duk inda za a yi da kai in dai kai mumiye da gaske kuma kana so ka bi salaf da ake cewa ba a baki ba dan sanar din ya fa kuma a baki shine a ce to ga wani aiki na sha muka misali ni ban ɗaukar mutum mai riko da sunna sai na ga lokacin da aka haɗa mashi duniya da sunna na ga ya ya bar duniya ɗau sunna misali a ce ga aiki na za baka abuja duk wata miliyan hamsin amma fa za ka asige mu to nan za ga asalin wane ne mai imani ai ba zai ma zo wajen irin mai nemi fatawa ba can zai tafi kawai nemo masu sauƙi-sauƙi to malam babu wata ɗan hadisi da ifi ne da za mu yi to wallahi ba ka cikin imani lokacin da ka ce ku rige aikin ku in dai akan sunan nan ne na haƙura zan za a haɗa mutane nawa dubu ala za a cire guda goma a ciki da asiri haka amma an ka taɓa shi an jima ba ai mu ne salafiya ina salafiyan take sabai suna kashe kansu akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko sunan manzo Allah haɗa ka da wasu takardun kuɗi ka kasa inda za ka yi to haka sahabbai suke ƙin bid'a in ka ga malami yana yawan sukan bid'a za ka same shi yana yawan riko da sunna ne in ka ga malami yana sako-sako da bid'a za ka same shi yana sako-sako da sunna ne ka'ida ne kawai duk malam da gan shi ya ce ya yadda a zo a yi maja daman ƙarya yake ba ahlus suna ba zindiki duk malamin da ya ce a zo a yi maja ko shine izala wallahi zindiki ne kuma bai san muhimmancin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma jin akan wasu dan kudade da za a bashi ne ba shi yasa in kaga mutum yana kin bidiya to yana son sunna amma ga mutum bai kin bidiya na da Allah dan bidiya ne ko shine izalan gaba ki da wallahi dan bidiya ne yace kana jami'u sahaba wa tabi'una wa tabi'u tabi'ina ridwanullahi alaihim jami'ihim ibn fudi yake cewa haka sahabbai suka rayu ba Adam sahabai suka rayu haka tabi'a suka rayu haka su maliku su shafi'i suka rayu ba kuma Allah ya ce ba ma shiga aljanna sai mun rayuwa irin nasu sai mun addini irin nasu to zai za a yi shine aiki ya kama ka ka je ka je tarihi ya bai suke ka je cikin aƙidan su shine suna rike sunna hannu bibbiyu ba sa sa suka saka da ita duk malamin da ya zo ce maka abu a imaja kun cika zafi da ku sake ai shi ma dan bid'a musulmi ne dan bid'a kaza ne ka tashi ka bashi wani. ba abin da ya haɗa ka da shi saboda wannan mai zindiki ne tsinanni ne yana so rusa maka addini ne duniya lahira amma ku duba da sunan sunna wasu ɗan iskan gari suna yawo jaha jaha wai ana maja wai a zuwa haɗa izala da ɗarika a tafi ba makala wannan yin iskan gari ne gwara yan wuyun angonku akan nan. na nan tsaye Allah sun fi su amfani saboda shi dai haka ɗan wuyun shi kaɗai ya sha wuyunsa shi kaɗai ya samunsa amma da su rusa addini musulunci gaba kiɗe ne shi yasa ba a sauka sauka bidi'a sam kakkai da kai bidi'a shirka san kowace iri ba a ruwan mu da wani sassautawa a ce to aya koyi ta shirka ne kaza kaza ba za a yi ba shi yasa ga muke faɗa da shirka muke faɗa da me da bidi'a kuma akan ta Usman dan Fodio ya rayu kuma akan ta ya mutu shi yasa ga Allah ya masa albarka yau shekara 200 yana na kan ta littafinsa amma duk wannan da suka yi tallan maja ku ba su ba ma mutum ba ku ba su mutu ga gani in sai an manta da su wallahi ba wanda zai kara ambatar su na'am وإذا علمت هذا كله فعليك باتباع الكتاب والسنة نعم والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين والدليل أيضا على وجوب اجتناب البدعة في هذا نعم نقف هنا وإذا علمت هذا كله ibn fodi yake cewa to fa mai karatu ko mai sauraro idan fa ka ji duk abin da muka faɗa kuma ka sani me sani shine ka ji abu in ka ji abu ka san me ka san abu kuma ka halkanta shi duk abin da muke karatu akan can waye dan fodiyo ba yace to idan ka san wayannan sahabbai da suka addini me za ka yi ba fa zuwa ka ce kai sabon nan haka suke son sunna to shikenan Allah samu addancin su ƙarya kake munafiki kawai abin da kaji sun yi sai ya ce me fa alayka bittiba'i kitabi wa sunnati wa bima kana alayhi sahabatu wa tabi'una wa tabi'un tabi'ina wanda ta ce salafiyya gaba kida ashe Usman nan ko ba salafi ita ce salafiyya a zuwa aiki da Qur'ani da sunna akan fahimtar me sahabbai da wanda suka biyo su yi dotawa kuma shi ma wannan shine aqidan waye dan fodio aure za ka yi bincika ya Allah ya ce a aure ya manzon Allah ya koyar ya sabai suka yi aure kasuwanci za ka yi mai manzon Allah ya ce mai sabai suka karanta duk rayuwanka ba ba fa ka zama mumini ba sai ga zama duk rayuwanka duk abin da za ka yi sai ka dauko shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka auna shi zamanin kai aiki da shi amma kawai ka zo ka san sunnonin an karanta maka kuma ka zo ga ranar aiki sai ka be sai ya kauce ka san ai ba karatu bane wannan zamanin ba tun ranar farko muke faɗa ba ni karatu za mu da malaman ƙasar nan ba su karantar ba babu wani wanda an faɗa wanda ba su faɗa ba a'a bambanci shine mun mun ce a aiki da karatu shine amfanin karatun yanzu wannan karatun da ka ji yau wallahi ka ce ga wani sunna ka saba mata kai aikin banza zaman da kai aikin banza kai da ma baka zauna da ya kuma kalkai alkai shi dole aiki magana karatu shine me aiki da shi shi sa na sha faɗa babban ciwon da ya kama 'yan arewa shine 'yan arewa sun ɗaukai ilimi labari ne ku ji ciwon da ya kama musamman 'yan afirka musamman 'yan arewa sun ɗaukai ilimi mai labari ne kaɗai kai mun ji haka suka yi to Allah ya sauke to kaza shi ke. a ba su ɗauka ilimi abin aiki ba matsalar muke haka abin duniya ma da lahira don haka muke ba ma ɗaukan izina ba ma hakanta ba ma aiki da abin da muka ci mu yanzu ka duba dan eh, gidan eh, Dr. Ahmad Gumi ka duba yake cewa lokacin da aka sarkin gobe a sa shi da yake yi sai yake cewa a zariya suka haɗu da su ‘yan rufa'i da kowa ya gaya musu a shiga daji na a karantar da wannan fulanin a karantar da su domin mun sha faɗa fulani wani makamai ne ba. in ba ku amfani da su ta hanya mai kyau za ku amfani da su mai ta hanya mara kyau sai sai amfani da shi yace a shiga daji a je a kanta jama'a nan addini a ba su ilimin rayuwa su waye idan ba haka makiyan mu za su shiga su yi amfani da su a ana gama taron ana aka bar taron ka ji babban ciwon mu kenan babban ciwon mu kenan ana aka bar taron ba ma ɗaukar me magana ba ma ɗaukar ilimi abin aiki muna ɗaukar ilimi me ko labari yanzu ga da aka kashe wannan sarkin yanzu duk sarakunan arewa za su ce sun kira mitin ko emergency mitin ko ana ga mitin a nan za a bar mitin nan ko ya kama gabansa babban ciwon mu kenan babban ciwon mu kenan saboda haka wannan shi ne. amfanin ilimi aiki da shi anan mu dakata an Allah ya da abin da fara dai Allah ba mu ladansa abin kuskure Allah ya fi mana na akwai mai tambaya